وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟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 wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan yammaci na ranar asabar 27 ko ko da 8 28 ga watan rabiul awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da nawa ne biyar ga watan hudu shekarar miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako mako cikin wannan littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر ما لم mai suna Ahmad ibn عبد اللطيف الزبيدي wanda ya rasu shekarar hijira nawa? a ashirin. ɗari takwas da casa'in da uku muna nan kuma cikin kitabul ilmi kuma wannan shine darasinmu na na saba'in daidai ya ce an ummi salamata radiyallahu anha قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ya rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haq فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت daga ummu salama Allah ya kara mata yarda ta ce ja'at ummu sulaimin ummu sulaim ta zo Allah ya kara mata yarda ila nabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat sai ta ce ya rasulullahi ya aikin Allah inna allaha la yastahyi min alhaq Allah baya jin kunyar faɗar gaskiya fa hal ala almar'ati min ghuslin idha ihtalamat shin akwai wanka akan mace idan ta yi mafarki فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي الله يسئل هذا أمنش أقريش يتشي إذا رأت الماء إذا انتقى روى فغطت أم سلمة فغطت أم سلمة يعني وجهها سي أم سلمة ترفي وتفسكتا وقالت يا رسول الله تتي يا مأيكين الله وتحتلم المرأة متكما تنا مفركي قال سي منزوتي نعم تربت يمينك إيه هننك يتلوتي fa bima yushbihuha waladuha ta ina ne ta yaya ne ɗanta yake kama da ita wannan hadisi an samo shi daga ummu salama ummu salama ummul mu'minina ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga musulunci a farko-farkonsa ana cewa da ita ummu salama wanda alkunyarta ne wannan amma sunanta na gaskiya ko sunanta na yanka hindu bintu abi umayya ibn al-mughira hindu bintu abi umayya ibn al-mughira ibn abdullah al-makhzumiyya wato yar kabilar banu makhzum ce wato ɗaya daga cikin kabilun quraishawa gabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya aure ta ta zama matarsa ta auri dan uwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fuskar shayarwa wanda suka yi tarayya da shi wajen shan nono shine abu salama ibnu abdul asad al-makhzumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da ita a shekara ta hudu bayan hijira kuma tana ɗaya daga cikin matan ƙurashawa kyawawa kuma masu maɗaukakiyar nasaba wato masu usuli a cikin matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama gaba ɗaya ita ce akhiru man mata ita ce ƙarshen wacce ta mutu cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ba ta tsawon rai har lokacin da aka kashe Husaini wato wajen shekara ta 60 kenan wajen shekara ta 60 a wannan lokacin ne <coughs> aka kashe <coughs> Sayyidina Husaini ko shekara ta 59 bisa sabani na malaman tarihi labarin kashe Husaini ya zo mata A lokacin tana tsohuwa ta kai wajen shekara tasa'in lokacin aka ba ta labarin kashe Hussein jikan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama nan da nan ta faɗi ta suma ta yi bakin ciki matuka da mutuwarsa ko da kashe shi wanda bayansa ba ta rayu ba illa ɗan kwanaki kaɗan ko watanni kaɗan ita ma Allah ya karɓi ranta tana da 'ya'ya wanda dukkaninsu sahabbai ne tana da umar tana da zainab tana da kuma salama dukkanin waɗannan 'ya'yan nata sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ummu salama tana daga cikin fuqaha sahabiyat cikin sahabbai mata waɗanda Allah ya bawa ilimi ilimin shari'a ibn sa'ad a cikin littafinsa at-tabaqat ya ruwaito mana da kyakkyawar salsala zuwa ga ita ummu salama din ta ce wata rana ta ce wa mijinta abu salama ta ce da shi na samu labari wato na samu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa mace Allah yana haɗa ta da mijinta na ƙarshe ne a aljanna yayin da mijin ya zama ɗan aljanna sai ta ce masa saboda haka ni da kai mai alkawari kada kowa ya yi aure bayan mutuwar ɗaya ba za ka yi aure ba bayana ni ma kuma ba zan yi aure a bayanka ba sai ya ce da ita to ni za ki yi min biyayya sai ta ce da shi eh zan maka biyayya sai ya ce idza ta tazawwi in na mutu ki aure sai ya ɗaga hannu ya mata addu'a ya ce Allahumma rzuq ummu salamata ba'adi rajulan khairan minni ya ubangiji ka azarta ummu salama bayan ta da wani mutumin da ya fi ni alkhairi la yuhzinuha wa la yu'biha wanda ba zai bakanta mata ba ba zai cutar da ita ba yayin da ya mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mata ta'aziyya ya koyar da ita addu'ar da za ta yi shine Allahumma Allahumma ajirni fi musibati wa li khairan minha ya ubangiji ka bani ladar wannan musiba da ta auka mun kuma ka bani madadin abinda na rasa mafi alkhairi sai take cewa a ranta wane ne zan samu mafi alkhairi daga Abu Salama amma dai bara ta yi addu'ar tun da manzo ne ya ce ai sai ta yi ana haka an ce sayyidina Abubakar ya neme ta ba ta yadda ba sai da umar ba ta yadda ba sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiko a zo a nema masa ita da aure to wannan abin ya ba ta mamaki take cewa a ruddu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama au a taqaddamu alaihi bi iyali to yanzu in ce ba zan aure annabi sallallahu alaihi wasallama bane ko kuwa a'a in yadda in aure shi amma fa ni ga da yara tana da 'ya'ya guda uku umar da salama da zainab zainab ita ce karamarsu kenan sai take gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama uzurinta ta ce ya rasulallah ni mace ce mai yawan kishi sannan kuma ina da 'ya'ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita amma ghairatuki فسأدعو الله أن ha عنك amma kishin da kike korafi kina da shi zan roki Allah ya kawo tafiyar miki da shi wa amma sibyanuki fa sayakfiki Allah iyahu ƴaƴanki kuma Allah zai ji miki da su Allah zai iya miki da ƴaƴanki saboda kai mata addu'a Allah ya tafiyar mata da kishi shi yasa duk yadda za ka karanta irin abubuwan da suka yi ta faruwa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin matansa na kishi ba za ka samu ummu salama a ciki ba ita ba ta da wani bangare ba ta bangaren su juwairiya ba ta bangaren su sai na aisha ita a tsakiya take ba ruwanta da tijuwa arziki to wannan sakamakon addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata ne Allah ya tafiyar mata da wannan kishin kuma haka Allah ya tafiyar mata da wannan kishin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aure ta ta zama ɗaya daga cikin ummahatil mu'minina kuma ita ce akhiruhum akhiruhunna mautan ita ce wacce ta mutu a ƙarshe daga cikin matansa sallallahu alaihi wa sallama wanda ita ce ummu salama a takaice ita ce wacce ta ruwaito wannan hadisi take ba mu labarin cewa ja'at ummu sulaimi ummu sulaim ita ma sahabiya ce daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai sun yi sabani a sunanta wasu ce sunanta rumaita bitta wasu su ce an rumaisa bisad wal alif mamduda an rumaisa wasu su ce nusaiba ah, wasu su ce al-ghumaisa bil ghaib al-ghumaysa ya tabbata a cikin sahih bukhari hadithin jabir dan abdullah Allah ya kara masa yarda yake cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce ra'aituni fil janna fa idza bir rumaysa imra'ati abi talha فسمعت خشفة فسمعت خشفة فقلت من هذا فقال بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرتك فأردت أن أدخله لأنظر فيه فذكرت غيرتك فقال عمر أعليك أغار يا رسول الله hadisi a cikin bukhari da muslim daga jabir dan abdullah ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ci wata rana na yi mafarki na ganna a aljanna sai kawai na ga arrumai sa'u matar abu talha a cikin aljanna arrumai sa matar abu talha ita ce ummu sulaim sai na ganta a cikin aljanna sai na ji motsin tafiya na ce wane ne nan sai ya ce mun bilal ne wato shi ma yana cikin aljanna sai na ga wani katon gida da wata mace a ciki tana alwala na ce gidan waye wannan sai aka ce ai gidan sai na umar ne sai na so in shiga in ga menene a wannan gidan saboda yadda na ga kyansa sai na tuna kishin sai na umar ga matar shi a ciki sai sai na umar da ya ji wannan har ma ya rika kuka yana cewa rasulullah kai zan yi wa kishi malamai sun ce wasu malamai sun ce kukan da yake yi na farin ciki ne annabi ya yi mafarki ya gan shi aljanna mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne ta haka dukkan waɗannan mutane uku da ya ce ya gani duk ɗan aljanna ne da ita roma isa un musulun kenan matar abu talha da kuma bilalu da kuma umar dan khattab shi yasa mu'az ibnu jabal kamar yadda yake cikin musnad na imamu ahmad yake rantsuwa da Allah yana cewa inna umara lamin ahlil jannati lalle sayyidina umar dan aljanna ne li'anni li'anna mara ma aranna ma ra'a annabi fi nawmihi wa yaqadatihi fa huwa haqq saboda duk abinda manza Allah ya gani a farkensa ko a baccinsa to gaskiya ne ya kuma ga sayyidina umar a cikin aljanna to ya ga waɗannan mutane uku duka a cikin aljanna ko kuma ya ga rumai sa'u ya ga bilal a cikin aljanna ya kuma ga gidan sayyidina umar a aljanna to saura kaga a wannan hadisi ta zo da wannan suna ar-rumaisa'u wasu suka ce laqabin ta ne ba sunan bane wannan ala ayyi hal ta fi shahara dai da ummu sulay ita ce mahaifiyar Anas dan Malik ita ce mahaifiyar Anas dan Malik mijinta abu talha sun yi aure tun kafin su shiga musulunci daga baya a ta shiga musulunci ta watsar da shi suka rabu ya so ya dawo da ita ta ce ba za ta aure shi ba sai idan zai yadda ya musulunta in ya yadda ya musulunta to musuluncin na ne sadakin sai ya yadda ya musulunta akan wannan musulunci ya zama shine sadakinta shi yasa malamai suke cewa ya halatta sadaki musulunci ya zama shine sadaki wato mace ta ce wa mijin da za ta aura wanda ba musulmi ba in ka musulunta wannan musuluncin zan karbe shi a madadin sadaki na ba sai ka bani wani sadaki ba na dukiya a wannan musulunci shine zai zama a madadin shi sadakin malamai suka ce ya halatta saboda wannan hadisi na ummu sulaim kasancewar ta sanya sadakinta tsakaninta da mijinta abu talha ya zama shine musuluntarsa to ummu sulaim ita ce mahaifiyar anas ibn malik ita ce mahaifiyar anas ibn malik ta auri a mahaifin anas ibn malik sunan shi malik ibn nazar shine farkon mijinta kafin ta auri abu talha malik ibn nadr shine mijinta na farko lokacin da ta shiga musulunci sai suka yi ta rigima da shi ta zo tana lakkanawa ɗanta anas kalmar shahada yana ƙarami tana cewa da shi la ilaha illallah muhammadun rasulullah ubansa malik ibn nadir ya ce kada ki lalata min ɗana ina bashi wannan kalma ya lalace ta ce kai ma zo in baka kai ma zo ka ce la ilaha illallah to suka yi ta rigima ya fita wasu daga cikin 'yan iskan gari suka kashe shi saboda ka shi bai musulunta ba bai riski musulunci ba ina nufin bai shiga musulunci ba daga baya a tsalha abu tsalha shine ya aure ta a matsayin sadakinta shine musuluntarsa haka tana da 'ya'ya tana da ɗanta anas wanda ubansa shine malik ibn nazar sannan kuma tana da ɗanta umair wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa wasa yana cewa ya umair ma fa'ala nughair umair din ɗanta ne kuma ubansa shine shi abu talha din to ita wannan mata ummu sulaim ko al-rumaisa'u ko al-ghumaisa'u ko rumaita ko nusaiba duk sunaye ne da aka ce nata ne ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama faqalat sai ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahyi min alhaqi Allah baya jin kunyar gaskiya Allah baya jin kunyar gaskiya domin shine yake cewa inda zalikum kana يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Allah shi ya kore wa kansa jin kunya a irin wannan bigire bigiran faɗar gaskiya ko saukar da gaskiya ko ba da misalin da za a fahimci gaskiya Allah baya jin kunyar wannan inna Allah la yastahyi min alhaq Allah baya jin kunyar gaskiya wannan inna Allah yastahyi min ghairi al ko mafhumin wannan abinda za mu iya fahimta a karkashin wannan magana ubangiji yana jin kunyar abinda ba gaskiya ba to kunya sifa ce daga cikin sifofin da aka tabbatarwa da ubangiji ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa hadisin mun wuce shi a baya hadisin mutane uku da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana karatu ɗaya daga cikinsu ya nemi guri ya zauna ɗaya tsaya a baya ɗaya ya wuce to a cikinsu su akwai wanda annabi yake cewa amma haza faqad amma thani faqad istahya fastahya Allahu minhu ya ji kunya ubangiji ya ji kunyarsa kaga akwai tabbatarwa da ubangiji kunya sai dai kamar sauran sifofin ubangiji ita kanta kunya ana tabbatarwa da ubangiji ba tare da kwatanta ta da kunyar makhluki ba kunyar makhluki akwai abin da yake na canji haka tattare da shi zaka ce mutum ya ji kunya da ka kalli fuskarsa zaka ga alamar canzawa zaka ga ya canza fuskarsa ta ta ta abin nan ta dan mammotsi haka to wannan sifa ce ta mahaluki shi ubangiji sifofinsa ba sa tamka da na halittunsa gaba daya laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ubangiji babu wani abin da ya tamka da shi babu abin da ya kama da shi shine wanda yake ji yake gani kamar yadda jinsa da ganinsa ba su yi kama da ji da gani na mahaluki ba to haka nan kowace sifa da za a jingina wa ubangiji ta sha bamban da sifa ta mahaluki don haka tabbatar da wannan sifa ba shi yake nuna kwatanta ubangiji da wani mahaluki ba kamar yadda tabbatar masa da ji da gani baya nuna an kwatanta shi da mahaluki wanda shi ma yana ji yana gani to wasu sun yi ta kokarin su yi tawilin abin wannan kalma ta ta layar tahayi wasu ma suka ce ai ba ta bukatar tawili tunda korewa aka yi ba a ce yana jin kunya wuce aka yi baya jin kunya tunda korewa aka yi kaga babu bukatar a zo a yi tawili ibnu da jinkil idi ya ce a'a akwai bukata domin mafhumin sa shine yastahi min ghairil a ashe tunda akwai mafhumi akwai wani abin da za a iya fahimta na akasin wannan jumla ɗin to ya kamata a nemi tawili amma duk wanda ya san sifofin Allah ana tabbatar da su ne bisa kamala da tsarkake ubangiji da kamaiceceniya da wani mahaluki ba zai samu wani rudu ba ko wata shubha wajen tabbatar masa da wannan sifa din badruddin ibn jama'a ɗaya ne daga cikin malamai yana da wani littafi sunan shi izahu dalil fi qat'i hujaj ahli ta'til a cikin wannan littafin yana cewa kunya tana da farko tana da ƙarshe farkonta shine canjin da ake samu a jiki wanda mutum yake samu a jikinsa a fuskarsa a dalilin tsoro ko dalilin jingina masa wani abin kunya ce sai wannan abin ya sa rayuwarsa ta ta ainihin turbine ta lalace shi yasa ake kiran kunya da haya saboda tana canza rayuwar mutum yace tana da kuma ƙarshe ƙarshenta shine barin abin da yasa aka ji kunya din ko aikata abin da aka bari wanda barin aikata shi din ya ja aka ji kunya to wannan shine abin da yake gaya ƙarshe na kunya farkon ta canjin da za a samu ƙarshe kuma barin abin da yasa aka ji kunya ko aikata abin da barin sa yasa aka ji kunya to wannan ƙarshe din wannan farko din ba za a jingina wa ubangiji ba amma ƙarshe din shine wanda za a jingina wa ubangiji ubangiji yana aikata abin da ya dace a aikata yana barin aikata abin da bai dace a aikata shi ba abinda aikata shi yake ya saba wa kamala ya saba wa ainihin cika ta adalci cika ta sihofi to barin wannan abin kamala ce a gurin ubangiji ubangiji baya aikata shi ta ce inna allaha la yastahyi min alhaqi allah baya jin kunyar gaskiya fa hal ala almar'ati min ghuslin wannan min za'ida ce ana kawo ta ne li ziyadati at-tawkid fa hal 'ala al-mar'ati min ghusl kamar kace fa hal 'ala al-mar'ati ghuslun ya ma zo a wasu gurare a cikin sahih bukhari kamar cikin kitabul adab haka yazo fa hal 'ala al-mar'ati ghuslun ba tare da min din ba saboda kalma maganar za ta iya ta miƙe jumla za ta iya cika ko da kuwa babu ita min din fa hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat shin mace akwai wanka a kanta idan ta yi mafarki al ihtilab za ga ifti'al ne wazininsa waznu ifti'al ihtilab an samo shi daga kalmar al hulbu bi dhammi al-ha'i wa iskanin lami al hulbu al hulbu wa huwa ma yara'uhu naimu fi nawmihi abinda mutum yake gani a bacci wato mafarki shi ake cewa alhulmu ana cewa fi'ilinsa ana cewa halama halama ana cewa ihtalama duk ana fada a ce halama bi fathil lam ko kuma a ce ihtalama ala wazn ifta'ala mutum yayi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhulmu ar-ru'ya min Allah wal hulmu min ash-shaytan ru'ya daga Allah ne amma hulmu daga shaytan ne wato shaytan ne yake wasa da ruhin dan adam sai ya auka cikin alhulmu amma ita ru'ya wannan daga Allah ne ru'ya gaskiya ce hulmu kuma wata ne da shi dan yake yi da ruhin dan adam don haka zamu ga wannan duk yana daga cikin wasa da shi dan yake yi da dan adam shi yasa ya zo da kalmar alhulmu ce ihtalamat in ta yi mafarki anan abin da ake nufi ba kawai kowane irin mafarki ba ana nufin amrun ha mafarki na musamman shine mafarki na saduwa da ɗa namiji a ruwayar imamu ahmad hadisin ummu sulaim din ta ce ya rasulallah idza ra'atil mar'atu anna zawjaha yujami'uha fil manami atattasilu haka yazo a cikin musnad da imam ahmad kaga kenan ya nuna mafarkin da take nufi ba wai kowane irin mafarki ba wani mafarki ne na musamman take ainihin tambaya a kansa to wannan dalilin da shi wannan shine dalilin da yasa ta yi shimfiɗa kafin ta yi tambaya din to ba ta zo kawai ta don abin da za ta tambaya din galibi mata ba su cika faɗarsa ba suna jin kunyar faɗarsa al'ada su su ɓoye irin wannan to don kada a tuhume ta da rashin kunya sai ta yi shimfiɗa ta ce inna allaha la yi min alhaq saboda abin da zan faɗa duk da dai ba bisa al'ada mata ba su cika faɗarta ba to amma gaskiya ce kuma ina buƙatar in sani kaga ummu salama a zaune a wata wayar aisha ma tana gurin ga su su biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kada su tuhume ta da cewa ta yi rashin kunya sai ta ce to inna allaha la yastahi min alhaq sai ta yi shimfiɗa shimfiɗan nan sai ta kunshi uzurinta uzurin da za ta gabatar cewa Allah baya jin kunyar gaskiya don haka abinda zan faɗa gaskiya ce babu kunya ce. an gane ko ce fa hal ala al mar'ati min ghuslin idha ihtalabat shin mace za ta yi wanka akwai wanka da yake zama wajibi a kanta idan ta yi mafarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita idza ra'atil ma'a idan ta ga ma'a al wato bayan ta farka arwayar humaidi daga sufyan daga hisham ibnu urwa cewa idza ra'at ihdakunna al-ma'a faltaktasil dan ɗayar ku ta ga wani bayan ta tashi to wanka tana yin wannan tambaya ana ba ta ansa sai ummu salama sai ta rufe fuskarta wato sai kunya ita ta sauko mata fa ghaffat ummu salamata ya'ni wajhaha a yadda yake a cikin sahih bukhari tani wajhaha domin riwayar zainab ita ke riwayar daga mahaifiyarta ummu salama fa ghabbat ta'ni wajhaha ya'ni wajhaha wato sai ta rufe fuskarta wa qalat ya rasulullah take cewa ya ma'aikin Allah wa tahtalimul mar'a mace na mafarki wa tahtalimul mar'a ko kuma awa tahtalimul mar'a kamar yadda yake cikin wasu nusakh wasu ruwayoyin na sahih bukhari akwai hamzatul istifhami to hamzatul istifham din ana iya barin ta ana iya kuma share ta duk maganar za ta iya zama daidai wa tahtalimul mar'a ko aw tahtalimul mar'a shin mace za ta yi mafarki kaga ashe daga ansar da aka bata zaka san cewa wani mafarki ne ummu salama take mamaki a jingina wa mace ba wai mafarki tana tare da namiji ba wannan bane mafarkin da har wani abu zai fito da tattare da ita annabi yace idza ra'atil ma wannan shine abinda ummu salama take mamaki kaga kenan wannan shi yake nuna cewa ba duka mata suke irin wannan mafarkin ba da za su tashi su ga wani abu ya ya ya jike su abin da za su tashi su ga sun jike shi yasa ummu salama ta yi mamakin haka na faruwa mamakin ta shi yake nuna cewa wasu matan ba su haka wasu ne suke haka an gane ko ba wai tana mamakin mafarkin yana wakana ba wannan ba shi take mamaki ba fitar wani abu tattare da ita shi take mamaki an gane ko shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mata abin ba haka yake ba a ruwaya a ruwaya bukhari a cikin kitabul adab ya zo da lafazin fadahikat ummu salama ummu salama ta yi murmushi ko ta dariya malamai suka ce ta yiwu ta haɗa abin biyu ta yi dariya sannan kuma ta nuna mamakin ta har ta rufe fuskarta tana jin kunya a wata ruwayar ma cewa ta da ita a cikin sayo muslim cewa ta da ita ya umma sulaim fadahtin nisa ya umma sulaim kin kunyata mata wannan tambaya ta ke ai ta sa kin sa mata cikin kunya wannan magana ta nuna kenan al'adar su shine su boye irin waɗannan maganganu ba sa faɗa domin abinda magana take nunawa suna da tsananin sha'awa ga maza to kaga wannan ba abu ne da ya kamata a ce suna fitowa suna faɗarsa ba to kuma gashi ta zo ta faɗa kaga ta kunyata mata ta tona musu asiri shine abinda ummu salama take nuni ni nisa kin kunyata mu ibnu battal a cikin sharhinsa na Sayyid bukhari yana cewa babu sabani tsakanin malamai cewa mace idan ta ga kwatankwacin abin da namiji ya gani a mafarkinsa a mafarkinta to za ta yi wanka ma'ana idan ta ga alma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan ta ga alma wato mani za ta yi wanka ibnu battal ya ce babu sabani tsakanin malamai akan wannan hukuncin maza hukunci ne daidai da hukuncin maza to amma akwai sabanin da aka hikaito daga ibrahimun nakhai wanda shi yana ganin mata sun saba wa maza a nan wannan hadisi zai zama hujja ne a kansa wato zai zama hujja wacce take nuna raunin maganarsa wannan tambaya na ummu sulaim tana nuna cewa bata ji hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alma'u min alma'i ba alma'u min alma'i ay alghuslu min almani fitar mani na sanya wanka ya wajaba dan da ta jira bai kamata ta yi wannan tambayar ba ko kuma a'a ta ji amma tana zaton hukuncin ya a kan maza kaɗai banda mata domin mata ba kowace daga cikinsu haka ta kan faru gare ta ba ballantana har wannan hukuncin ya zama ya shafe ta ba don haka wannan bai sanya ta fasa tambayar da ta yi niyya ba jin hadisin alma'u min alma bai hana ta yi wannan tambayar ba saboda tsantsanta wanda ya keɓanci maza ne kawai banda mata wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya nuna mata ba haka ba ne a wata ruwaya ta khawla bintu hakim a cikin musnad na imam ahmad wanda ta zo da irin wannan kissa din duk da cewa a cikin sanadinta akwai zaid ibn jud'an wanda malamai sun yi magana akan hifzinsa kiyaye wa shiga hadisi ta ce ya rasulullahi wa hal lil mar'ati ma ya rasulullahi hal mar'ati ma mace ma na fitar da mani kaga wannan shi yake nuna ashe in inkarin da ummu salama take ba inkarin mafarkin ba fitar wani abu take inkari manzo Allah ya ce hunna shaqaiqur rijal ai su da maza shaqiqai ne to shaqiqai ne dangi suke saboda haka abinda zai faru ga maza zai iya faruwa gare su arwayar abdurrazzaq na wannan kissa annabi yana cewa idza ra'at ihdakunna al-ma kama yarahu ar-rajulu idan ɗayar ku ta ga ruwa kamar yadda namiji yake gani to za ta yi wanka a ruwayar khawla bintu hakim ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce laisa alaiha ghuslun hatta yanzil alma kama anna ar-rajula laisa alaihi ghuslun hatta yanzil wato babu wanka akan mace sai idan ta tashi ta ga danshi kamar yadda namiji ma babu wanka akan sa sai idan ya tashi ya ga danshi wannan yana raddi ga wanda yake nuna cewa mace ba ta fitar da komai ba kamar yadda namiji yake fitarwa ba akwai mai ganin cewa inzalin mace shine sha'awarta yana fassara idara atil ma ai idza alimat idan ta san ta yi mafarki sai ta ga ta ji sha'awa a mafarki din to shine malamai suka ce wannan tawilin ba zai karbo ba domin idan a bacci ne ta ji sha'awar abin da ya faru a bacci ba ya da hukunci in ta farka za ta ji ta ba abin da za ta ji tare da ita za ta ji ta kamar ba wani abu da ya faru wannan sha'awar da ta ji ko daɗin ta ji a bacci ba za ta ji ta ga lokacin da take farki kaga bai kamata a ɗora mata wani hukunci ba tare da cewa abin da ta ji din a bacci ne ba a farke ba saboda haka wannan fassara din da wasu suka yi wa hadisin bata karbu ba idza ra'atil ma shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da shi idan ta ga dan shi wato ta farka kamar yadda idan mutum ya farka ya gani shi ma zai yi wanka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ansa wa ummu salama mamakin da take yi ce wa tahtalimul mar'a ashe mace za ta yi mafarki a wata ruwayar sai da tuna Aisha ita ma ta faɗi irin wannan wanda yasa Imam Nawawi yake cewa waɗannan ruwayoyin biyu suna nuna cewa Aisha da ita ainihin Ummu Salama duk lokaci guda suna zaune gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai kissa ce ta mai baitu ba domin ba zai yiwu ta zo ta yi tambaya yau ba Ummu Salama ta yi mamaki a bata ansa kuma gobe ta dawo dan ta yi tambaya Aisha ta yi mamaki a bata ansa kaga wannan ba zai karbu a hankali saboda ka hadisi ɗaya ne kissa ɗaya ce lokaci ɗaya ya faru illa iyaka Ummu Salama ta ruwaito haka nan Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito wanda yake nuna duk gaba ɗayansu suna zaune gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya faru kuma dukkaninsu sun yi mamaki da wannan tambaya da Ummu Salama Ummu Sulaim ta yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita na'am taribat yaminuki yace da Ummu Salama eh taribat yaminuki wannan kalma ta taribat yaminuki Ibn al-Arabi a cikin littafin Sa'aridatul Ahwazi yana cewa malamai sun yi tafsirin ta wajen tafsiri goma wannan jumla ita kadai tare bat yaminuki tafsiri goma malamai suka yi mata tafsiri daban-daban wasu ce tare bat yaminuki ai istagnat yaminuki wato hannayenki ko hannunki na dama zai wadatu wasu kuma suka ce a'a tare bat yaminiki ana nufin hannayenki za su yi kamfar ilimi wato za ki kamfar ilimi kenan wasu kuma suka ce taribat yaminuki ai da'ufa aqluki hankalinki zai yi rauni ko ya yi rauni ko taribat in lam ta'qil hada in baki fahimci wannan ba hankalinki ya yi rauni ko kuma a'a kwadaitar da ita yake a bisa ta nemi ilimi kamar yadda kake cewa unju fakilatka ummuka ka cewa mutum unju tsira da ranka mahaifiyarka ta yi wabinka wannan kalmar da mahaifiyarka ta yi wabinka ba ita ce abin bukata ba ya tsere da kansa shine abin bukata don haka kwadaitar da shi din da kake yi ita ce shine abin bukata ba wannan kalmar da ka goya ba yayin da kake cewa ya tsere da kansa wasu kuma suka ce asaba hat turabu wato turbaya ta ya samu hannunki ko kuma taribat yaminuki ay khabat ta hannunki na dama ya tabe ko kuma kin wa'azantu ko kuma a'a wata 'yar addu'a ce mara zafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata ko kuma taribat bi ma'ana taribat bisa'il musallatati malamai da dama kowa yana kawo a gudunmawarsa wajen fassarar wannan kalma to abinda imam an-nawawi yake cewa a cikin littafin sa tahzibul asma'i wal lugha yake cewa wannan kalma taribat yaminuki daya ce daga cikin kalmomin da larabawa suke amfani da su wajen tsawatarwa da jan kunne ba wai suna nufin haƙiƙanin zahirin ma'anarsu ba sukan kawo su dan dai su ja kunne su tsoratar da mutum su tsawatar da shi amma ba wai suna nufin ma'anar da kalmar ta kunsa ta faru ga mutum ba kamar yadda za su ce Allah ba wai suna nufin Allah la'anci mutum ba ko Allah ya kashe shi a'a suna so ne su tsoratar da mutum sai su yi amfani da wannan kalma ta qatalak ko sakilatka ummuk kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mu'az ibn jabal yace da shi takilatka ummuka kaga ba bakar magana yake gaya masa ba ba addu'a yake yi ta cewa Allah ya kashe shi mahaifiyarsa ta yi wabinsa ba dan annabi zai masa wannan addu'a me yayi sai dai laraba sun saba fadar kalmar tana gudana a bakin su amma ba sa nufin ma'anarta an gane ko to irin laraba suna da irin wannan kalmomin kamar la ummalak ko wailu abik haka zaka suna jeho kalmomin amma ba suna nufin zahirinta ba majalisin karatu ne da na ba ku misali irin na hausawa hausawa suna da irin wannan ko <laughs> idan mutum wani yana birge shi sai gaji ya kwaso wata magana mai ya ba masa amma ba yana nufin yana nufin ya zage shi ba wai shi ne yana birge shi to irin wannan ne larabawa suke taribat yaminuk ya taribat yaminuki an gane ko ai duk kowa hausa ne kuna kuna fahimtar eh. to abinda imamun nawawi yake faɗa kenan kuma da dama daga cikin malamai abinda suka raja'a a kansa kenan cewa wannan kalma ta taribat yaminuki duk da dai tana ɗauke da wata ma'ana in ka bi baki da baki wacce ba ta da daɗi to amma ba ita ce laraba suke nufi ba suna nufin jan kunne da tsawatarwa an gane ko taribat yaminuki ce da ita hannunki yayi kamma fa bima yakunu shabah fa bima yakunu shabah ko fa bima yushbihu hal walad na tafi wata ruwaya a wata ruwaya ce fa bima yakunu shabah nan kuma ce fa bima yashbahu hal walad to da menene ɗanta yake kama da ita ta yaya ake samun kamanceceniyar yadda da uwarsa ce idan idza sabaqa ma'ul idza ghalaba ma'ul rajuli ma'al mar'a ashbaha al-ibnu umumatahu wa idza ghalaba ghalaba ma'ul mar'ati ma'al rajul ashbaha al-ibnu sanda a shi maniyin mace ya riga na namijin to a wannan lokacin da sai ya bi dangin uwarsa daga kan uwarsa abin da ya yi sama ko abin da ya kasa haka nan idan maniyin namiji ne ya riga na mace to a wannan lokaci kuma sai da ya bi abin nan iyayensa wato dangin dangin ubansa to shine annabi yake nuna mata fa bima yakuna shaba wannan wani abu ne wanda daga baya bincike sa aka fahimci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade shi ta hanyar wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ya karanta science ba ko ilimin likitanci amma ana masa wahayi ana sanar da shi wasu abubuwa irin wannan saboda haka yake gaya masa gashi abin da yake jawo ma da ya kama da uwarsa ko da ya kama da ubansa in ba dan akwai wannan ruwan tare da ita har kuma ma yana fita ba idan na sayi riga na shi fita dan da za a kaddara samu a wannan lokaci sai ya yi kama da ita ko ya kama da danginta kamar yadda in shi ne ya riga na tafi ta to dan da za a samu sai ya fi kama da shi ko ya fi kama da ainihin danginsa to annabi ya faɗi wannan duk da cewa ba likita bane ba kuma ya karantar da shi science ba Allah madaukakin sarki yana sanar da shi wasu abubuwa haka alama ce da suke nuna annabi ne daga Allah abubuwan da yake faɗa wahayi ne daga Allah ba shi yake kirkira su ba an gane ko to al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi kamar yadda za ku gani a babin a kitabul ilmi babin alhaya'u fil ilm babin alhaya'u fil ilm jin kunya a wajen ilimi wato ilimi baya buƙatar wato a hada shi da kunya wanda zai hada kunya da neman ilimi to ba zai yi ilimi ba kamar yadda mujahid yake faɗa yake cewa la ya ta'allamu mustahyin wala mustafir la ya ta'allamu ilma mustahiyin wala mustakbir wanda yake mai jin kunya da wanda yake da girman kai ba za su yi ilimi ba mai jin kunya kunyarsa za ta hana shi ya tambayi abin da bai sani ba mai girman kai girman kansa zai hana shi ya tambayi abin da bai sani ba to ba yadda za a yi waɗannan su yi ilimi domin hanyoyin samun ilimi din ko kuma ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun ilimi shine tambaya to shi kuma ya haramta wa kansa a dalili da kunyar da yake da ita mai tsanani ko kuma girman kai da yake da shi mai tsanani ya haramta wa kansa wannan hanya don haka ba zai ilimi ba eh, la ya ta'allamu ilma mustahin wala mustakbir bukari ya kawo ta lokacin da ya kawo wannan babin anan kitabul ilmi sai dai shi mai wannan littafin da yake yana shafe mana asar din da suka zo da hadisan da suka zo ma mawqufat ko kuma mu'allaqat yana shafe shi yasa bai kawo ba sannan ya kawo hadisin Aisha da take cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna haya an yatafaqahna fi din ma dalla da mata matan mutanen Madina kunya bata hana su su koyi ilimin su koyi addinin su ba su yi ilimi a cikin harkar addinin kunya bata hana su wannan ba sukan zo su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ko da kuwa tambayar nan ta kunshi abin kunya saboda kunya ba abin yabo bace a babin ilimi a baya can mun karanta cewa alhaya'u min al-iman to wannan alhaya'u shar'i ake nufi kunya ta shari'a kunyar da take dauke da girmamawa ga manya ita ce ake nufi tana daga cikin imani kunyar da za ta hana mutum aukawa cikin ta'ata da aika-aika ita ake nufi tana cikin imani amma kunyar da za ta hana shi alkhairi wannan ba ita ce ta shari'a ba kunya ta shari'a gaba ɗaya alkhairi ce alhaya'u kulluhu khair alhaya'u la ya'ti illa bi khair kamar yadda ya gabata kunya dai ta shari'a ba za ka raba ta da alkhairi ba amma duk kunya da za ta shiga za ta zama shamaki za ta zama katanga tsakaninka da alkhairi to wannan kunyar ba ta shari'a ba ce kunya ce a bar suka a bar zargi daga ciki akwai kunya da za ta hana mutum neman ilimi hakanan wannan hadisi har ila yau yana nuna mana mata sukan iya zuwa su yi tambaya da kansu akan abin da ya shafe su ba lalle ba ne sai sun wakilta wakili musamman idan abin yana buƙatar wani bayani wanda babu wanda zai iya yin wannan bayani ko ya fice su yayi wannan bayani sai idan sun zo da kansu shi yasa mata suke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama su yi masa bayanin matsalar su dan ya bashi ansa in ma bai fahimci tambayar ba su ƙara fuso masa da tambayar me yake nufi haka matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance wannan yasa suka zama sun samu ilimi sun samu rabansu a cikin kasansu a cikin ilimi kamar yadda mata maza suka samu haka nan wannan hadisi yana nuna wannan shine hikimar da ta sa shi imam eh, al-bukhari ya kawo wannan hadisi a kitabul ilm tambaya da aka yi kuma kunya ba ta hana yi tambaya ba a cikin abin da yake na na alkhairi bara mu karashe da hadisi ɗaya, in ya so sai ya zama saura hadisi biyu in Allah ya kai mu sati na gaba sai mu gama su gaba ɗaya ya kasance mun fita daga kitabul ilm mun shiga kitabul wudu mun shiga babin da yake da alaka da hukunce hukunce kai tsaye mara karanta mana hadisin ali عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء to wannan hadisi na sayyidina ali dan abu talib Allah kara masa yarda yana cewa kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazzi fa amartu al-miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama na umarci miqdad ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wan hukunci na fa sa'alahu ya tambaye shi fa qala fihi akwai arwalla tattare da wannan wannan hadisi ya Imam bukhari ya kawo shi anan babu man istahya fa amara ghayrahu bis-su'al babun wanda ya ji kunya ya umarci waninsa da ya je ya yi masa tambaya to idan ba za ka iya tambaya ba saboda kunyar tana da saboda akwai dalilin da zai sa a ji kunyar kamar na ali yana auren yar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sirikinsa ne saboda haka zai zai wuya haka siriki ya fuskanci sirikinsa da irin wannan tambaya din kuntu rajulan bazza'an mutum ne mai yawan fitar da maziyi saboda yawan sha'awa ko tunani eh, maziyi yana fita saboda yawan sha'awa ko yawan tunani to ina yawan fitar da maziyi sai na tambayi sai nake gaya wa miqdad miqdad ibn al-aswad daya daga cikin bararrun bayansa ne al-miqdad ibn al-aswad yace da shi ka gani ina da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar auren yarsa da nake yi ga halin da nake ciki ina so ka je ka tambaya mun annabi sallallahu alaihi wasallam menene hukunci shine fa amartul miqdad na umarci miqdad an yas'ala annabi sallallahu alaihi wasallama je ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ya je ya tambaye shi wajen tambayar ya iya faɗa masa sayyidina ali ne ya aiko ni wannan ba wani abu da dai baya gurin ya iya kuma yin tambaya kamar shi ne ke tambayar ko ko shi ma tambayar shi ake yi yana so ya san ansar duk da yadda yayi ba ba wata damuwa yace qala sai ba aiki yace fihi alwudu idan mazi ya fita ga mutum to alwasa ta kare saboda haka zai sake alwala amma babu batun wanka wato ba wanka zai yi ba saboda fitar maziyi a alwala zai yi alwala da yake da takari zai wanke gabar da zai ya fita ya wanke tirarsa inda ya taba ya sa ruwa ya yayyafa sannan kuma ya yi alwala domin yin sallah wannan shine abinda imam bukhari ya kawo a wannan babi don ya nuna cewa kunya kada ta hana a nemi ilimi idan mutum ba zai iya tambaya kai tsaye ba to babu laifi idan ya wakilta wani amma kada ta sa shi yayi shiru idan yayi shiru to ba zai taɓa yin ilimi ba har abada Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam kenan go <laughs> a kai daga ina ga ka to ban daba gare inda malamai suka faɗa haka ba gaskiya abinda suke magana islamul mar'i kada dai a matsa din a shiga abin nan a tsaya inda nassin ya zo cewa ya yi wai yanzu a iya wato wani wata mace ahalus sunna ta iya cewa idan dan bid'a ya zama ahalus sunna wannan ya zama makwafin sadakinta ta aure shi a kowace ta bugo take tambaya ta ciki cewa wai akwai haɗin kai ne tsakanin tijjaniya da sunna da ce kai ba wani haɗin kai <laughs> kowa da inda za gaba a aƙida dai babu tayi can a kasuwa a yi harkoki da sauran abubuwa amma dai aƙida kowa da tashi ba inda aka haɗu ban ki ba a haɗu ko a kamfani ko a gurin aiki ko wani abu wannan wani abu ne daban amma dai addini kowa da nashi ke to wani ne ita ahlus sunna ce amma ɗan tijaniya ne zo yake santa ya nace kuma ya ce zai canza in ya kai <laughs> bayan ya aure ta sai ya canza shi to canza ba da kamar ya aure shi kuma wayo zai shi yanzu ne ba yake ki samu ahlus sunna za ta samu kwanciyar hankali eh hmm. manzo Allah yana cewa arrahimu zumunta ta abin tana reto da al'arshi ta rike al'arshi tana roƙon ubangiji wanda ya sada ni ya ubangiji duk wanda ya sadar da ni ka sadar da shi duk wanda yanke ni ka yanke shi to sai tambayoyi wani yana cewa me ma'anar wannan hadisi innal islam bada'a ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a يأذر لمسجدين كما تأذر الحية في حجرها to musulunci ya fara bako da sannu zai koma bako kamar yadda ya fara yana zai zo ya tattaru a masallatai biyu ma'ana makka da madina kamar yadda micijiya take tattarewa a cikin ramunta wato ƙarshen duniya idan al'amurra suka lalace zai zama duk inda ka je ba musulunci sai ka je maka ko madina yadda ya fara ta nan to kuma zai koma ya tare a can to kuma haka yanzu ma in ka je za ga alamun haka inda duk kake so ka je ka ga ruhin musulunci sosai za ka ga kowa yana dauke da ruhin musulunci in ka je waɗannan garuruwa biyu za ga babu kamar su a duniya duka Huh? waye ya faɗa a kai faɗa yake wannan ba gaskiya ba ne bida ba mutane ne suke yi ba yanzu ba yan bida da can ma lokacin ba akwai sanda yan bida su suke gudanar da gurin ba a wannan ba ba hadisi ba ne ce ba san bida na ba kuma ya akwai duk ko samu wa da bida ne kuma mutanen ba suna zuwa gindin kaba su yi bida ba eh, wani zai ka je ka same shi da dala'ilu da 20 a gindin kaba yana karanta kaga askari ba zai tashi shi ba sai dai in ya ga wasu abubuwa da wasu rubuce-rubuce da bai gane ba ba san ka irin rubutun mu ba sai zan dauka wani tsafi tsafi ne sai ne bai ya kama shi to sai wannan kuma yake cewa ya zai ya gane mafarkin nan guda biyu da aka faɗa wato ru'ya da alhulmu kamar da ce ru'ya min Allah ru'ya daga Allah ne alhulmu min shaitan shi kuma alhulmu daga shaytan ne ru'ya mala'ika ne saduwar ruhinka lokacin da kake bacci da wani daga cikin mala'iku har ka samu wani labari ko suranta maka wani abu ta hanyar kwatance wanda daga baya zai iya wakana suna ba da surarsa ta hanyar kwatance shi yake sa yake buƙatar fassara wani lokaci ya iya zuwa surar ta zama ɗibkan da abin da zai kasance wanda baya buƙatar fassara ko kuma fassarar ta zama abin da zai wakana din shine fassarar ta shi sannan za a iya baka shi ta surar kwatance ba abin da ka gani din shine zai wakana wato daidai wa daida ba a kwatance ne aka yi maka shi yasa zai buƙaci fassara abin nan alhulmu kuma wannan daga shedan ne shedan har kullum zai dinga jefa jefa mutane tsoro a bacci shi yasa suke cewa galibi a idan kai mafarkin tsoro ban tsoro haka ko kai mafarkin abinda ba zai yiwu ba ya wakana a fadake <coughs> ka ganka ba kai kana tafiya ba kai amma tare da kai ko kan ya biyo ka kana gudu kaga wannan abin da ba zai yiwu ba abin nan kaga wannan duk hulum ne eh, abu ne da yake daga shedan to haka irin wannan mafarki da zaka yi da da mace wannan don hulum ne daga shaidan shi ne wanda yake cewa yana ganin idan matar mutum ta rasu ana aura masa kanwarta za a iya aura masa yayar ma a to mai zai hana abin da ya halatta kanwar sai haramta yayar kuma abin da Allah ya hana an ta jima ubai da ukutai ko hadawar aka hana kuma galibi an ba aura kanwar da saboda yayar ya za a aurar da kanwar da ita tana nan har kuma a zo ga wata kanwar kuma ita wajen tana nan galibi ba haka yake faruwa ba galibi za an ga aurar da abin da saboda haka zai zo ya samu sai kanwar sai a bashi amma har in yayar ta fito tana zawarci ya za a bashi me zai hana abin nan mutumin da ya mafarki da matar da ba tashi ba yana da laifi wannan ya nuna yana tunanin yana tunaninta kuma shaidan ya samu dama a kansa mun ce dama irin wani aidin daga shedan ne saboda haka akwai wani abu da yake yi na laifi a nan a farke din kafin yayi baccin wannan kuma yake cewa malam ni na kasance na zalunci mutane da yawa waɗanda ban san adadinsu ba malam yaya zan yi in tuba kasancewar waɗanda na zalunta din ba zan iya ganin su ba to ba zan iya ganin mutanen ba yanzu kuma ya riga ya zalunce su shine istighfari kuma yana yana aikin alkhairi ko ba tuba dai tana nan a buɗe ga mutumin da ya kashe rai 99 aka ce zai za a karbi tubansa bare wanda kai ba na tsammanin abin ya kai ga kisa ta yi dai wata yan sana'a ce kake kana algush kana ta cutar jama'a duk wanda ya zo kai masa sai ka cuce shi wannan ba baya hana ka tuba kuma ka yawaita sadaka ga waɗanda ka zalunta din Allah ya ba su ladan abinda kake zaluntar su din na dukiya ce kaga ka yawaita sadaka Allah ya kai musu ladan a wannan abu tunda baka san su ba in kuma waɗanda ka sani ne ka san hanyar da za ka yi ko a fakaice ka bayar musu da abin da ka zalunce su wanda ba a san shi ba to ba a cewa lalle sai ka nemo shi domin akwai taklif ma la yusaq a ce tubanka baya yiwa sai ka nemo mutumin nan duk inda yake wannan takalifi ne da abin da ba zai yi ba alakalla bayan ka tuba zuwa ga ubangijinka yi kokarin ka yi aikin alkhairi ka yi fatan Allah ya ba su ladan wannan watakila ya zama maka tahalluli gare su ga gobe kiyama menene matsayin mutumin da ya saki matarsa a halin yana cikin hushi shin ya auku ko kuwa akwai wanda zai saki matar shi ba yana hushi ba ai da ban sai rai ya ɓaci ake saki akwai magana da cewa hushin da yake sa mutum ya fita daga hayyacinsa zama kamar kamar kamar mahaukaci irin wannan mutum shine ba a aukar da saki a cikinsa wato ko ya furta saki a wannan yanayin ba a ɗaukan sa saki ne saboda ya ya fita hayyacin da wani abin da zai faru gare shi idan bayan ya dawo abin nan dinsa ya dawo cikin hayyacinsa aka ce da shi ka faɗi kaza zai yi ta ba tunanin bai faɗa ba sharri yake masa irin wannan shine iglaq shine la talaqa fi iglaq ko da hushin ba wai kowane irin hushi ba masu ma cewa hushin ba zai auku ba amma dan hushin da ka san kana cikin hayyacinka da an taba aljihunka za ka kai canka a wannan wuce ai bai abin nan ba an gane ko kowa ya san hushi hawa hawa ne ake akwai wanda in ya hushi idan sarifi yake baya ganin kowa to irin wannan koma mai yake da shi sai a kwashi ma bai sani ba amma kana fadake da an kai hannu za ka kai tura kai na ganka fada ganka wannan kana iya wa kanka control kenan saboda haka in mutum ya saki a wannan ya auku na eh zai yayyafa ruwa ne yayyafa ruwa zai yi sarkin yaƙi ya ce a ƙara nan nagar wannan hadisin sati mai zuwa akwai abubuwa da yawa da suke buƙatar ƙarin bayani to kai irin ka sun fi sarkin yakin bukatar bayani amma shi kamfen ya maka idan mutum ya yi ida'i ga matarsa sai lokacin ya cika bai komo da matarsa ba to ita matar ce za ta zaɓi ya sake ta ko kuwa shi ne a nan sakin ya zama tilas ya zama tilas alkali zai tilasta masa sai ya sake ta ko da baya so ba wai sai shi yana so ba in yana so to kenan bai abinda shari'a ta sa masa na iyakance lokaci ya zan baya da ma'ana a ce kuma bayan lokacin ya cika kuma a'a a yi kyale shi kuma sai ya ga dama kaga kenan zai ci gaba da da abin nan matukar wannan lokacin da aka bashi ya cika to shikenan babu kuma maganar cewa a a zira masa ido kuma sai ya ga dama ya saki a wannan lokaci alkali zai sake ta hmm? Oh, kai baka san ma ila'in ba ta aka ga wani darasi kenan to abinda ake cewa ila'i mutum ya yi rantsuwa ba shi ba matan ba matansa yau ya kaurace mata ko da rantsuwa ko ba rantsuwa ya kaurace mata ya ki kula ta to an ba shi tsawon wata hudu a cikin tsawon wata hudu nan ko dai ya dawo su gaba da abin nan ya yi kafara rantsuwar da ya yi ko kuma in wata hudu suka cika shi kenan za a raba su kamar me ka gama wai wani ne yake cewa waɗanda ba su yadda da salatul fati ba dan an ce a mafarki aka ba da ita to ai kiran sallah ba a mafarki ne kuma ba annaba aka yi mafarkin ba wani ne ya mafarkin saboda haka ya kamata su ki yadda da kiran sallah ma ka kaga wannan wannan ai ba magana bace ta mai ta mai tunani da farko kiran sallah da aka yi mafarki din zo aka ga manzo Allah ko ba an ga masa ba ya tabbatar wannan ba ita ce sunna ba duk abin da manzo Allah ya tabbatar da shi ya zama sunna ko aka yi a gabansa bai ce komai ba bai bai magana ba balle abin da yayi magana yace aje a koya ma wani allimhu bilal fa innahu anda minka sautan ce koya wa bilal je yayi to kuma kaga ya an gama magana wannan kuma ya nuna sahabbai ba sa yin aiki da mulkin sa sai sun kawo gaban manzo Allah sun ga masa bai ji kawai suna amfani da shi ba sai da suka zo yace ayi sannan suka yi aiki da shi sannan kuma salatul fati ai ba wai magana mafarki bane waye ya ce magana mafarki ne shi bai ma san me salatul fati ba salatul fati zai duba jawabin ma'ani ba mafarki akai ba ba ba su mafarki a salatul fati a ba mafarki bane inda ya karanta jawahirul ma'ani zai ga yadda abin ya faru ba wai magana mafarki bane shi dai wannan kawai bigin bigin sai ki ya rena yan unguwar ku ne ke za ki faɗa musu haka amma inda kuna jawabin ma'ani ai za ku nuna masa ya nuna muku inda aka ce ya an zo a mafarki salatul fati da aka yi wa wahayinta a takarda rubutacciya kaga ko qur'ani fa ba a rubuce aka kawo shi ba amma ita a rubuce bi qalamil qudrat haka aka rubuto ta maktubatun fi sahifa a rubuce take kawai da samun mafarki ban sani ba takardar ina aka yadda ita ya kamata a ce na takarda an aje ta a gidan tarihi dan a raba gaddama to sannan kuma shi shehu da suka haɗu da manzo Allah Abu Samgun da ya bar ya bar ya bar wannan salatul fati ya koma ga ga wannan salati ya man al jamil ya ji salatin ya ji ladan wannan salatin ya kowane salati da aka taɓa ya fi salatin mala'iku da aljanu da waye da waye da waye sai ga kamar ya fi salatin fati sai suka yi kitibis da manzan Allah ido da ido haka yake a cikin zuwan ya ce da shi kai ka koma kan wannan salatin fati kamar wanda ka kama wancan salatin fati ya zo a nan ne ya gaya masa cewa ya fi alkur'ani yana daidai da alkur'ani sau dubu shida ido da ido ba wai maganar mafarki ba ne cewa ya gan shi ya ƙazatan lama lama kuma dan yare na ungo dan ungo ku sai zo yana faɗa muku wasu maganganu wanda ya ce menene hukuncin matar da mijinta ya mutu kafin ya mutu sun kai shekara goma sha hudu ba su mu'amala da ita ta aure amma bai ce ya sake ta ba shin malam da aure tsakaninsu kuma shin za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba idan kawai haka ne ya fita sha'aninta ita ma ta fita sha'aninta kowa ya watsar da kowa auren yana nan akwai ila'i ila'i wannan shi zai gaya musu ya rantse da Allah ba shi ba to shine wannan za a ba shi mudda ta wata hudu in ya dawo kanta to Allah mai gafara ne in kuma saki zai iya saki bayan mudda ta kare amma haka ya watsar da ita ita ba ta watsar da shi kowa ya shiga harkar gabansa suna nan a matsayin miji da mata in ta in ya mutu za ta yi masa takaba na eh eh menene wannan a wannan gurin maulidin ai daman duk kwashe kwashe za a yi ta ji ba ka da ba kada abin yi ne ka zauna kana kana da kana da abin yi za ka zauna kana jin wannan Umairu dan Ummu Sulaim shine wanda aka samu cikinsa a daren da dan Ummu Sulaim ya mutu har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa addu'a a lokacin da Abu Talha ya kawo karar Umar sulaim wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina tsammanin shi din ne ba da tabbata yanzu amma dai a bisa tsammani shine Umar din shine wannan umair ce assalamu alaikum yaro dan wata biyar a iya masa shayi ko dan wata biyu ne ai ba ce sai lalle ya kai kaza ba a wasu kan jinkirta zuwa wani lokaci jinkirta wanda rashin jinkirta duk ɗaya ne ba wani ba wani abu da ya zo a sunna tabbatacci cewa wanda ya haka shi yake shi ya sunna wanda ya saba haka a al'adar bahaushe ana bari shekara bakwai sannan a yi shayi amma ba wai hadisi ne sahihi ya ce sai ya shekara bakwai a yi shayin ba an gane ko eh, eh ko ranar suna aka yayi ba wani abu ba wani wanda zai ci shi ya bar ɗansa ya shekara bakwai ya fi lada ya danganta da himbar mutum da sakacinsa kawai ina ga mu bar an tambayoyin haka nan Allah madaukakin sarki ya mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أمر